الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث الرحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wadda cikin yarmarsa ya sanya mu rayayyu wannan yammaci da albarka ci gaba cikin karatun littafin sai fa rabbi aulada كاسي أفضل لن تتسال تلاقي ولن تتسال بيت عنه أكان رقم بلا بقر يوجب عليه مصر حين التحذير من رفاق السن ومراقبتهم من الوقوع في في الشوارع أو في الشارع. بعد يا شجاع من بيان بنجر التربية na wanda suke ce da shi a ijtima'i tarbiyyantar da yara yadda za su iya su yi zamantakewa tsakanin waɗanda suke rayu da shi daga cikinsu shi ne a tsawaitar musu daga rifatu su abokai wanda za su dinga zama da shi suna ziyartar junansu su kasance mutane ne mugaye wanda ba su da alkhairi tare da su to wajibi ne iyaye da kuma malamai su kare yaro daga abokan tafiya mummuna wa muraqabatihim min min al-wuquf fi shawari kuma a kula a lura da yaro kare dinga zama cikin mutane wanda suke zaunawa a kan titi a titi na za a ga yara sun taru a kan titi suna zama mafi yawan wannan wuri ba mu ya ke yi ba manyan ba Allah wa annabi sallallahu na wasallam kan su amma da suka ji yake su ba hanya hakkin shi idan manya za su zauna ba za su iya su ba da su ba hanya hakkin sa ba ashe yara ma da kamata a ce suna da wurin zama a kan titi. Sau mana yake a tahrir make yourself a sin. A kayan yara a kawai musu wajen abokai mugaye. Wadda ba ba fi jimminar hukumi su shawa kuma abinda kula da su ta yadda ba za su dinga zama a kan tituna ko kuwa suna tsaye a kan titi. Wayan nan suna da cikin bangare na tarbiyyantar da yaro yadda zai cewa cikin mutane da ke rayu da su shi ne hakki ya kasance na ba laifi ba ne hakki ne yaro ya kasance yana da ta wajen abokai akwai abubuwa da yawa sun da mutane kirki ne akwai abubuwa da yawa wanda zai iya amfana tare da su to yana daga cikin al'amura da indai wanda ya zama wajibi masu tarbiyya su kula da shi iyaye ne ko malamai wajen yara na farko su zaba musu abokai ne zaba musu abokai arrafin al-mumin ya su kasance abokai ne ne wanda ni su salih abokin zama wanda zasu su dinga zama su kasance na gari babu ya iska cikinsu domin yana da tasiri mai girma wajen tsayuwar yawo a daidai da kuma nagartar da kuma ɗabi'unsa ya tsaya daidai idan yana zama tare da mutanen lallai masu magana sun ce a sahibu sahibu aboki yana nan kamar madrasin yana ja abokinsa kuma wanda ya ce kulli man tala bal kulli man tusahibu ta'rifuni man ana ya ce karka ce min wane ne ni abinda za ka ce min shi ne wane ne abokanka domin ne za ka san ni ta wajen su ne za ka san ni ta wajen abokanai na karka ce min wane ne ka yi tambaya su wane ne abokanka abokanai nan su ne za su yi bayani yare su Allah ya wa wannan mai shari mai waka wanda ya faɗi cewa halimar na tas'al wa tal an qarin fa kullu ya bil muqarrani Ya yace game da mutum kar ka tambaye shi ka tambayi abokansa domin kowane mutum da abokansa yake kama hausa sun ce abokin barawo barawo to idan ka ga mutum yana abota da mutane banza to shi ma da yake kar ka yi wani shakka da cewa ba aka yi ba mutum ya abota shi to galibi mutum wanda yake zama cikin su halayen son halayen shi ne da tsakar shi ba to wajibi ne iyaye su zaba wa ‘ya'yansu abokai na zama da abokan tafiya muji mai yin tarbiyya na farko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin fuskantar da wannan al'ummar farko zuwa ga anya nagari wajen abokansu da kuma yaya النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الله أبو موسى الأشعري يروي wanda ke cikin bukhari da muslim yake matsalin jaridu sore wanda yake su misalin abokin zama na gari da abokin zama mugaye ta matsali hamilin kamar mutumin da yake ɗauke da turaren almiski ne wa na fi da kuma wanda yake buga buga jiki fa hamilul imma an yuhdini burjiyata aw tastari wanda yake dauke da almiski imma ya kasance ya san maka ka mutararen turaren a jikinka ko kuwa ya kwadaitar da ta harka cire kuɗi ta siya turare wannan abu mai kyau a wata yi hukun a har ko kuwa tana zama da shi ma za ta samu iska mai daɗi wanda za ka shafa domin turaren yana na kusa haka mutumin kirki idan tana zaune da shi za ka samu daga cikin nagartansa da kuma kirkinsa hali mai kyau da kai wa za ka iya yace amma wanda yake hura zuga zugi in ma ya kone maka tufafinka da ƙararin wuta wanda yake shafewa ko ba ka samu warin wannan zuga zugin yana cutar da kai haka mummunan wani abokin zama wanda za ka zauna da shi wanda shi kuma duhu ne to irin halinka za ka ɗauka so ya zama wajibi kiyaye su kiyaye ‘ya'yansu daga abokai wanda ba za su koyi alkhairi daga wurinsu ba abu dawud da tirmidhi sun wato hadisi daga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي karka yi aboki sai dai mumini karka yi aboki da kowa sai dai mumini kada wani ya ci abincin ka sai dai mai tsoron Allah domin shi ne idan ya ci zai maka addu'a kasancewa yana tsoron Allah Allah kuma ya addu'a so karka yi zama na zaman hira da abota sai dai mumini domin zai suna maka Allah ko da ka ba. kuma ibn Asakir ya so daga mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce iyyaka wal da su fa innaka bihi Ya ce ina horonka ka yi zama da abokin mugun aboki domin da shi ba a sanka abokinsa kenan da shi za a san ka ma'ana sani shi ne yadda yake nan aka kai za ka kasance babu bambanci ba ya wa a abokan juna ne to daga wannan duka wajibi ne kasan masu tarbiyyar iyaye da malamai su zaba wa yaransu aboki musamman bayan yara sun kai shekaru na kalli sun fara gane abu mai kyau da mara kyau yaro ya fara kai shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku duk nan abubuwa ya kamata a kula da shi waye yake tafiya da su waye ke zama da su wannan yana da tasiri sosai a wajen yara idan yaro wanda yake ɗan zuba petrol ne a hankali zai na shaka shi ma zai gwada idan yaro wanda yake buya yana jan hayaki ne shi ma zai gwada in bai gwada ma za a sa shi ya gwada in bai yi ba za a fushi da shi kaji abokin abin ne. in bai yi ba ma sai a fushi da shi kace shi ya ake shi ya ce ya yi bai yi ba amma idan suka kasance tare da mutanen kwarai mutanen kirki su ne abokan tafiyarsu za su jasita da su kuma su yi koyi daga cikin halayensu To amfana daga dabi'unsu wanda zai zama musu alkhairi so wannan yana sanya yaro ya tashi ya iya zama da mutane na ne lafiya ba tare da wani tashin hankali ba sannan zai ba shi mustaqbal na gari wato nan gaba gaba na gari cewa yaro yana da future mai kyau menene domin ya tafi da halayen kyawawa معنى يمكن نتقص التسليم على الأولاد في البيت والشارع والصف بلفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu yana dan yana mana bayani tarbiyyantar da yawo a ijtima'iyya na zamantakewa cewa yin sallama a kan yara a cikin gida da kuma kan hanya da kuma a sauri abin da yi sallama da su jiya mun karanta mahaifin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ziyarta yana ziyarta alfa a gidajensu kuma ya yi sallama wa ‘ya'yansu kuma ya shafi kansu yaran su kallana lissa sanda yana musu sallama salamu alaikum sanda ya shafi kansu so a koyi wa yaro wannan dabi'a tun a gida ta hanyar da uba zai dinga masa sallama ya wa yaro ta sallama ya koya masa yadda zai amsa in yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan na duba na sallama wajibi da akan mai tarbiyya su karfafa wannan a cikin yaransu su mai da su ɗabi'unsu martaba ne kamar yadda zai zo cewa ya sani shari'a musulunci ya yi umarni da haka a cikin ƙur'ani inda allah madaukakin sarki ke cewa ya yi na amanu لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أخوان لكم إيمان قوم شجاج لا ودفع لا قدا سيكون ليل الدين كما في سلم ضوائل بسكي جدا وما ياسي على خير جريب إذا كان كيش ولي يا ياسن كي واسع كل شجاج sai ya yi salamu alaikum a kofa wane ne amini wani dan wane sai ce ka shiga sai ya shiga yaron in ya koma dole su yi magana ta cewa kan yaron nan yana da tarbiyya ba aka kawai ya shiga cikin gida ba tun da ya san dama an shi ya shiga ya shigo to a tarbiyyantar da yaron su suna gida idan za su shiga cikin gidanka tafi ya yi sannan in ya manta ya yi kace koma je ka yi sannan sai ka ce ta yanzu ka shigo ya san cewa gobe ma abin da zai yi ke nan sai binu a kan haka annabi allah maɗaukakin sarki ya ce fa'ida da hankun buyutan fasar binu a da hankuki kun tafiya kan yin idan kuka shiga wani gida ku yi sallama wa kanku ku yi gaisuwa wa kansu gaisuwa daga wurin Allah mai albarka mai kyau shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tarbiyantar da al'umma da wannan ya tarbiyantar da sahabbansa kamar yadda Bukhari da Muslim suka da daga Abdullahi dan Amru dan cewa wani mutum ya tambi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul islam khair wani musulunci ne fi alkhairi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake maka tut'imu at'am wa taqra salam ala man arabta wa man lam ta'rif musuluncin da yafi alkhairi shine ka ciyar da abinci ga wanda yake da bukata da wanda ba shi kuma ka dinga yin sallama ga wanda ka sani da wanda ba ka sani ba yaro ya san cewa idan yana tafiya kan hanya ga wani babba ya dun faro shi ba wuce shi zai kawai ba sai ya ce salamu alaikum ba. sai an sami yaro ya tafi har da an koya masa cewa ana yin gaisuwa ba abin da ake faruwa a yau ba yaro kana tafiya a titi ma kusan ma zai iya bige ka ya wuce abin shi kuma idan kana zuwa yana zuwa yana gudu ne sha gabanka ba wai ya tsaya babba ya wuce ba me ya sa ta taba koya masa wannan bai san shi ba to abubuwan da yake faruwa a titin mu yau ke babu tarbiyya a cikin gida a dama yi daga cikin gidan ne ake fita iyayen mutum ce daga gida ake fita da ado ko a gida za a yi ado sannan a fita da shi amma ba a je a yi ado a waje a shigo da shi gida daga gida ake fita ake fita da shi sosai an koya mishi kyau a gida sai fita da kyau imam muslim ya ruwaito daga abu huraira Allah ya masa yarda yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم cewa ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani kuma ba su zama mai cikakken imani da sun so sai sun so junanku shin ba nan nuna muku abin da za ku yi ku so junanku da shi ba ya ce ku yada sallama tsakanin wanda ya nuna cewa ya da sallama sababi na soyayya tsakanin juna ne babu wani babba wanda za ka wuce shi yau ka ce mishi gaba salamu alaikum na kwana gobe ka ce mishi sai ya jera kaunanka amma wanda za ka wuce shi kamar kamar ba ma aike shi ba ba shi nan kamar shi iska ne kawai ba ka damu da shi ba ba ruwanka da shi ba za ka ce mishi sannu ba ina ne zai so ka ba yayanka ne wani tsoho ne anguwa yaya yake matukar za ka wuce su baka musu ba za su ba ba za su so wannan tun daga gida za ka rantar da yawo baya na biyu shi ne a karantar da shi yaya sallama take cewa wanda zai yi sallama ya fara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wanda zai amsa zai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu idan ya kasance mai sallama mutum ɗaya ne ko mutum biyu ne ko yaya duka kalmar jami'a ke yi ba a ce assalamu alaika wannan kaifiya an samo shi ne daga hadisi abu hurai abu da'ud da tirmidhi wanda aka rawaito daga imran ibn husayn Allah da masa yarda يجي ولنت يا ضوء الذي صلى الله عليه وسلم فيه السلام عليكم كان لسا أفكر إليه أبيش تلاقي شيء دولة فيما يكون الله صلى الله عليه وسلم يجي الغومة وسلم لين يجي يجي الغومة ولكم يشدون يجي السلام عليكم ورحمة الله النسوة أسمى يا حمسة يجي كمان يديه assalamu alaikum wa rahmatullah ya zauna annabi ya ce shirin ba sun ne goma mai menene shirin ba na uku da ya shigo yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh annabi ba san ne amsa mishi kamar yadda yi da ya zauna ya yake talatin a nan suka gane cewa yana nufin kalmomin da suke cikin sallama da wannan wanda yake assalamu alaikum shi kenan yana da goma da wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah yana da ishirin domin kowane kyakkyawa goma da wanda yake assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu ya zama talatin domin kowane aiki mai kyau goma Bukhari da Muslim sun wato cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha كتب رضي الله عنها هذا جبريل يقرأ عليه السلام ده جبريل إلى تعرض اليوم يلا بتسلم قالت في عائشة كثير وعليه السلام ورحمة الله وبركاته كيف أنت سوى لما أنها ما تسلمت برحمة الله لعباشة البركة wannan shi ne tarbiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayan haka uba ya karantar da yaro sa, ko malami ya karantar da yara na dubar sallama na dubar kuwa shi ne wanda ke kan abu nawa ya yi sallama a kan waɗanda suke tafiya a kafa domin ne kar ya girma a kansu wanda ke tafiya kafa ya yi sallama a kan waɗanda suke zaune mutane kaɗan su fara sallama a kan mutane masu yawa kuma yaro ƙarami shi zai fara wa babba sallama wanda shi ne ladduba na yin sallama yaro shi ya nan babba shi ne zai ce wa babba salamare, ba wai yana kira babban ne masa sallama ba kuma mu sani sallama ba wai a yake tare da musafaha ba mu sani sallama ba wai yana nan a ne dole ne tare da musafaha rashin kunya ne yaro ya zo ya fara mika wa babba hannu salamu alaikum domin al'ada su muhakkam al'ada hukunci ne matuka bai da yi kawai da musulunci ba musafaha yin hannu musulunci domin idan mutane biyu suka yi akwai alkhairi wanda zai shigo ta sai dai al'adar mutane abu ne mai girma wanda babba ne zai fara wa yaro yi sannan ya ba shi girmamawa ne daraja ne abin da zai sa yaro ya ji kunya ne babba ya ba shi hannu karban da zai yi zai karba da kunya ne domin babba ya ba shi hannu amma rashin kunya ne ya zo ya zo ya ba shi hannu salamu alaikum mutunci bai karantar da wannan ba an ce kai ka fara masa sallama ne ba sai ka fara masa musafaha ba ka fara masa sallama don girmamawa amma ba wai ka fara tashi hannu ba ba wanda ya faɗi ya so abu mai kyau shi ne ka jira babba ya ba ka yi wasu don jahilkan wannan an iyayensu masu musu rushe shi kunya yin wannan ba daidai ba ne na lattuba na yin sallama domin a sallallahu ya ce musallin wahid ala nashi wanda yake kan abin hawa ya yi fara sallama wa wanda yake tafiya domin shi ne yake kan wani abu na nuna girma don kar ya yi girman kai wa wanda yake tafiya aka sa shi ne fara walmashi alal qa'id wanda yake tafiya kuma rayuwa wanda yake nauyi domin shi ne a tsaye su kuma suna zaune ne alkalil hadar tafiya su kaɗan su fara wa masu yawa sallama يسلم الصغير a الكبير karami kuma shi ne zai farawa babba sallama wannan shi ne na duba na yin sallama tunda yana da mahimmanci ya hana shi wajen sallama ya yi tashabbuhi ya yi koyi da waɗanda ba musulmai ba imamu turmi ya rozo a jinsu daga amrudan shu'ai daga babansa daga kakansa ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna lam tashabba bi ghayrina baya cikin mu wanda ya kamanni da wanda ba mu ba baya cikin laisa minna man tashabbaha bi ghayri baya cikin mu wanda ya kamanci kiniya da wanda ba mu ba la tushabbihu al-yahud bil yahud wa la nasara kada ku yi ah, kamanci kiniya da yahuda da nasara فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع سلم اليهود وإشارة بكيدا يعقل وتسليم النصارى إشارة بالكف سلم النصارى إشارة بكيدا تأتي توقوك سياسة أولا أقول غني نفي تيمكي واتو كمني دوجب مسلمي to sallama shi ne hafafi na wannan al'umma wato abin abu ne wanda aka san shi kawai babu wata al'umma kuma wanda kake yi da shi ake sanin musulmi in ka ji salamu alaikum to su musulmi ne na biyu mai tarbiya wanda yake tarbiyantar da yara shi ya fara musu sallama kar ya jira yaran nan su fara masa yana iya jira wani lokaci domin gwajin su sun sun su ko ba su ba amma don karantar da su shi ya fara musu uba ya fara yi wa yaro a gida daga nan yaro zai koya sai zai umarni maka umarni cewa idan an gidan da sallah da safe يسلم هذا متميز شيء زور يجيب السلام عليكم ما كان أدنى ما كان وشي ما كان وشي ولا شيء للتربية خبر يدان حسن من توبائته الله صلى الله عليه وسلم لنا يسلم حياه ana san malik ya ruwaito cewa shi ya wuce wasu yara fa sallama alaihi sai sallama sai musu sallama wa qala sai ce da biyu sallallahu alaihi wa sallam ya fa'alu yace annabi sallallahu alaihi yana yin haka idan ya wuce yara sai musu sallama shi anas ya wuce yara sai musu sallama sai yake gaya wa ɗalibansa cewa annabi yana yin in ya yi wuce yara sai musu sallama a wata riwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam marra ala daimanin fa sallama alaihi annabi sa sallam ya wuce yara sai musu sallama na'am abu wanda yake kama da shi shi ne a karantar da yaro yadda zai mai da sallama ga wanda ba musulmi ba da lafazi alaikun ya kamata ya san shi tun yana yaro idan ba musulmi ba ne ya masa sallama ya amsa cewa wa alaikum anas ɗan malik ya ruwaito ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sallama alaikum ahlul kitab fa qulu wa alaikum idan ahlul kitab suka muku sallama ku ce wa alaikum kamar yadda malamai suke kai kuma suna karantar da al'umma kan wannan ya tattaru al-yahuda wan nasara bis salam don ku fara wa yahudawa da nasara sallar idan kun yi ku ce wa alaikum kuma a karantar da yaro cewa fara yin sallama ga wanda kuke sayu daya ba wai ya girme ka ba kuma ya abu wannan sunna ce ko kuwa ko da ma babba fara yin na sunna ce kuma maidawa wajibi ne matuƙa mutum ya yi maka to wajibi ne ka maida amma wa zai fara wa wani sunna ce kamar yadda nufa sannan ya fara amma bayan ya yi da yayin nan maidawa wajibi ne أولي تو بدأ إيش سنين بدأ ما يسوى هلا صلى الله عليه وسلم يأتي من أجاب السلام فهو أولا ومن لم يجب فليس منا ولي أوسى سلم تناشي معناه الحين الأوسع وأنا ناشي ناشي وانتقوا بأسد بأمسع بابايا تاردني mutane zalunci sun sa suna yin wasu abubuwa wanda ba musulunci ba ne ko kaɗan amma da an yi bincike mai tsawo za a san cewa daidai ne kowaye ba a tambaya ne menene naka ne naka wanda ya zama abin da tsakanin mu musulmai a yau musulmai musulmai ne ka mishi sallama أنت بما الله صلى الله عليه وسلم سوى يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام ماذا تجدوا كنت أجد جونا وعلينا تكنس وابد ذي فارا وولي سلم النفس أسلم كي أولاه ما في الله تعالى وابد يجدات تكنس تألم وابد يجدات تألم تكنس شين ذي فارا menene dacewa da Allah wanda yake fi cancanta alkhairi Allah da kuma sallamar Allah shine amincinsa shi ne zai fara a wata riwaya yake inna aula nasi billahi man bada bada'ahum bis sana mafi cikin mutane da Allah wato wanda ya dace da Allah cikin mutane shine wanda ya fara sallama gare su to ya zama wajibi a kan mai tarbiyya su karantar da yara wannan sa'an nan su dinga kula da halayensu suna musu tsawa a kan idan suka saba mana yake na tara tausiyatul walad bil ihsani ila al-jayran wa adamu izabihim baba ya kira ƴaƴansa cewa sun ga wayan nan wanda gidan gidajen su ke wayan mu sunan su mu. a musulunci ba a cutar da makwabta kun ji ka musu wasiya na kyautata wa makwabtansu wa adamu ilalihim da kuma rashin cutar da su kawa ya ɗanka wasiya da haka cewa duk wanda suke kewayen mu na wanda suke ganin sunan su makwabtan mu a musulunci ba a cutar da su abin da musulunci ke so shine ka ta musu na farko shine a kame yaro daga cutar da makwabci daga ciki akwai wanda kuka faɗi cewa an ka ce je ka zubar da shara Amma ta gargari kar ya je zuba a kofar gidan wani kar ya je zuba a wuraren da mutane suke zama suna hira da makamantansu cutarwa nau'i daban-daban ne zina cutarwa ne sata cutarwa ne zagi cutarwa ne zuba benki a kofar gidan wani ko a wurin da yake abin wurin da yake yin abu cutarwa ne amma wanda ya fi tsanani wanda ya fi akari shi ne zina da sada na hukunsu wanda ke bin su shi ne take hurumin wani makwabci duk wannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karfafa mana shi kamar yadda yake tarbiyyantar da sahabbansa mafi cikin halaye yake kuma nuna musu mafi nunin halaye an wuce daga al-mikdad ibn al-aswad yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa ما تقولون في الزنا الذي لا تنبيه ما في صحابيك ليك جاء من نظام الشيء ضمير الزنا قالوا حرام حرم الله ورسوله فكتي حرام لي ألا تمنزلت صور حرم فهو حرام إلى يوم القيامة بل أتى حرام لأبتش القيامة شيء نسمع سنة يتيه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة ذلك to duk da cewa haramun ne da mutum ya yi zina da mata goma ya fi sauki a kansa da ya zina da wata mata a cikin makwabtansa ya zai yi zina a nesa da mata goma ya fi masa sauki da ya zina da mata guda daga cikin matan makwabcinsa da ya sa ya cutar da makwabta nasu ba ne ya ce ta ke tambayar su mata ta kuluna fi sariqa me za ku ce wa tata sai suka ce harrama Allah wa rasulu fa hiya haramu ila yau mai Allah ya ba Allah da manzansa sun haramta don aka haramun ne an za ta shi kiyama annabi sa sallallahu yake ne an yasrifa rajul min ashri abyatin aysara alayhi min an yasrifa min dari da mutum ya je nesa ya je yi sata a gidaje goma ya fi mishi sauki ya mishi ya fi mishi sauki da ya zo a gida guda daga cikin makwabtansa ya sata to wannan yana nuna girman makwabta to ya kamata a sanar da yaro tun yana tsaye ne a wannan amma cutarwa na hannu da harshe duk wanda zai shiga karkashin faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake la yu'minu wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min قيل من يا رسول الله قال الذي لا يعمل جاره ظواهره النبي صلى الله عليه وسلم سوى بعلومه بل بعلومه سوكتي وعليه يا ملك الله النبي يجي وندع مقر تنسى بايا أمين شيء لكي صلى الله عليه وسلم إن بيتي بدأ سوكتا عنه zai iya cutar da su da bakinsa da harshensa kaga an kore masa imani to ba ta yana da imani ne da zai cutar da makwabcinsa ba kuma a nuna wa yaro shi makwabci akwai haƙƙi na kariya ma a kan makwabcinsa ya kare makwabcinsa ya kame daga zaluntarsa kuma ya kame ko kuwa ya kare waɗanda suke so su cutar da shi duk wannan haƙƙi ne na makwabci sai kuma kyautatawa makwabcin ba wai ya isa mutum da ya kyakkyawar dabi'a kyakkyawan zama da makwabci kawai ba wajibi ne ya kame daga cutar da shi wajibi ne ya kare shi daga cutar da wasu to yana cikin makwabta kyautata musu ya musu mujamala wajen ta'aziyya idan wani abu ya same su wajen musu tahniya wato shine ya musu daidai da kenan a hausa na Ah, and congratulations in Tahliya. Yawwa ya taya su murna idan wani farin ciki ya same su, kuma ya je ya musu iyada idan wata kila ba su da lafiya, kuma ya sadu da su ya fara musu sallama, ya shiryar da wanda yake bukatar shiryarwa ta wajen wani abin da bai sani ba. يتنكت في يمكن فيها في كل العمل الدنيا فا بكم لا غير فا دو إلا يلا تسيمتون تساوى مكو سيني سيارو أتنك بشي ونن النبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف من قوة كاتر ويتو بريش سوا من أغلق باب وجود جاره مخافة على أهله وماله zari ta بظلم duk wanda ya rufe kofa wanda ya rufe kofansa a kan makwabcinsa dalilin da ya sa yana tsoron iyalansa da dukiyarsa wanda ba mumini ba ne walaisa bi mumin man lam ya'mal jaru bawa'iqahu hakan nan ma ba mumini ne wanda makwabcinsa bai samu wato abin nan kwanciya hankali da shi ba cewa da zai iya kubuta daga cutarwansa ba sai annabi sallallahu ya yake a dabiri ma hakkun da sun ka san menene hakkin ba a hakkin makwabci yake irasi a halaka a rinta idan ya nemi taimakonka ka taimaka masa إذا استقرضك أقرضته إذا يلي مثل باشي أو أنت فباشي كذلك وإذا افتقر عدت عليه إذا يرفع كرفع والننبري وإذا يرفع وإذا مرض عدت إذا يرشى النافع كديرتين وإذا أصابه خير فنهته إذا الخيل يسعى ليش؟ كما تركع وإذا أصابته المصيبة حبيته إذا وجد مصيبة يسعى ليش؟ كمش جاهل وإذا مات أتبعت جنازته إذا يموت فدي جنازة ولا تستقل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه شر ما تحسنك kai ka zo ka gina gida mai tsawo a kan nashi da ana shi shan iska sai da izininsa kar ka ka gininka a kan nashi ka ana shi iska mai kyau sai da izininsa wala tubbihi bi kufar rikin kibirita illa an tabin farar gina? kuma kar ka cutar da shi da ƙanshin tukunyanka sai ka ɗiba mishi a ciki wai tare ta fasiya ba hadila idan ka siya abun marmari wa gida ka wato iyalanka a gida ka ba su a ciki fa in lam taf'al idan ba za ka ba su ba fa tafilha sirra ka shigar da shi gida a sarki ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولدك ولدك kada yaranka su fito da shi domin ya'yansa su kuma su jawo shi tun ba za ka ba su a ciki ba ko yaranka su ma su shi a cikin gida kar su fita da shi ina ake lura da wannan a yau ina wata ma in ba yi hankali ba su kasu suwan kazan nan da suka fi a ciki haka za yi shi da eh, zai fada a kofar gidan ka sai don ka biya wasu sai ba ka sami kaci kaza ba saba sallallahu alaihi wasallam ya kirga cikin daraja makwabci a cikin aikin imani يتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره دون ده إيمان ده الله درانا سترشي تو يدرجا مطر الشيطة يكرر ناسي وتكرر ناسي تتين إيمان يتي أما عمنا وفتين سنتيتي وبالوالدين إحسانا وبالقربة واليتامى والمساكين والجار في القربى والجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل بكيو كتا وإيا إنكو بكيو كتا مضمع بلتن كسان شنكو دكما مرايو بمسيلي دكما مقبتي نفسا دكما مقبتي لليكا <coughs> دابوكين كفيا نكو da abokin tafiya wani tafiyin da wanda ke kan tafiya buzuri ya yanke mishi abinda zai karfafa hakkin makwabci شين فإن مالك الله صلى الله عليه وسلم وردي في الجيران ثلاثة <coughs> مقبتا اقصتي جار له حق مقبتي وابدا يتي لحكي لا شين شين مشرك وابدا كان مسلمين أما ابن مقبتين كان يلا لحكي مقبتا لا يحاولين وجار لو حقاني أقول مقبشي وديك بحكي بيو أو ينكا وهو مسلم شين مقبشي يرى بحكي حسن شيء حسن شيء وش أو ينكا مسلمين يرى بحكي حسن شيء وش مقبشي فالذي لو حق الجار وحق الإسلام yana da hakkin makwabta yana da hakkin musulunci wa jarin talata ta hukuku akwai makwabci wanda yake da hakkoki guda uku muslimun lahu rahim musulmi ne kuma ma'arkin ɗan uwanka ne a wajen ma'aifa lawu hakkun jar yana da hakkin makwabta wa haƙƙul yana da haƙƙin musulunci wa rahim da kuma zumunci na yankuwantaka so wannan ya zama dole masu tarbiyya su karantar da yara wannan su san shi na domin lokaci za mu dakata a kan wannan wanda muka yi yayi daidai النظام لا ينفع لبكره تشكر لله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته